don haka yaya wayayyen musulmi yake wayayyen musulmi shine musulmin da ya gina rayuwarsa akan maslaha guda biyu maslahar addini da maslahar rayuwa ba wayayye bane a musulunci kuma ba wayayyen musulmi ba ne wanda ya gina rayuwarsa a kan ɗaya ya bar ɗayan ballantana wanda bai gina rayuwarsa kan ko guda ba wayayyen musulmi shine wanda ya gina rayuwarsa a kan addini addini shine abin da ya kawo shi duniya kuma shine abin da zai ɗauka daga duniya ya fita da shi da lokacin da yake zamanin kafin ya shigo duniya an ce za a shigo da shi amma za a shigo da shi on the condition that addini ne zai kawo shi don haka kaga ya fara wayewarsa tun kafin ya shigo duniya ne a waye ya zo baya bukatar ka koya masa wayewa dama ya san me ya zo yi sannan ya san idan an gama ma in an tafi wannan addinin shine ne da za a je a yi a can yan uwana idan mutum ya mutu akwai ta harkar duniya da take amfani bayan an mutu a cikin sivinka akwai abin da ake ɗaukawa daga ciki na nan duniya a tafi da shi kabari ka je ka nuna ka ce kai ne wane kai ne wane ko guda ɗaya daga cikin abin da yake sivinka ba ko ɗaya cikin abin da zai je lahira abin da zai je lahira shine man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka haka ne wane ne ubangijinka wane ne annabinka menene addinin ka kuma ya ake addinin wannan shine abin da zai je lahira kafin ka zo duniya kuma alastu bi rabbikum kaga ya nuna cewa asalin wayayyen musulmi shine ya san ina ya fito kuma ya san ina zai je kuma me ya zo yi kuma ina zai je kuma me za a yi a can wayan musulmi bangare na farko kenan duk wanda yake musulmi har yanzu bai gano abin da ya kawo shi duniya ba to wannan ba ƙauye ne a musulunci kuma ba ɗan gida ba ne duk wanda yake musulmi amma har yanzu bai fara shirin tanadin me zai ɗauka ya tafi da shi ba wannan ma ba wayayyen musulmi ba ne kuma ba ɗan gari ba ne ko dai baƙo ne a musulunci wanda ba zai samu ɗakin kwana ba ko kuma ya samu ɗakin kwana amma ya ɓata ɗakinsa ya shigo baƙo yana ta barna a ɗaki sai masu ɗaki suka ce ka fita kaga ko zai zama bai da ɗakin kwana to wannan shine wayayyen musulmi wanda yake la'akari da ɓangaren addini ɓangare na biyu shine mutumin da ya san addini baya yiwuwa sai an gyara duniya saboda a duniya ake addinin duniyar ma tana bukata a gyara ta ba waye musulmi bane wanda ya ɗauki addini kaɗai ya manta da duniya ba ruwansa da ya zai gyara kansa ya zai gyara wurin zamansa ya zai gyara waɗanda zai zauna da su iyalansa ya zai gyara abokansa ya gyara zamantakewa da su ya zai gyara immediate wato relatives ɗinsa wato familinsa makota da sauransu ya zai gyara alaƙa da mutane wanda suke sama da shi shugabanni mutanen da suke ƙasa da shi talakawa ya zai gyara sana'arsa ta yadda zai ci abinci ya zai gyara duk abin da yake ta'amuli da su abin hawa da wurin zama da abinci da abin sha wannan shine wayayyen musulmi wanda bai manta da duniya ba kuma a duniyar yake ciki wayayyen musulmi shine musulmin da yana ibada amma ibadarsa ta mantar da shi cewa a duniya fa yake ba yadda ake ibada a duniya ana yin ta ne ba irin yadda ake yi a lahira ba saboda a lahira dama ba ibada kuma mutum zai yi addini ne addini irin na ɗan adam ba irin na mala'iku ba mala'iku su ba ruwansu da duniya shi yasa Allah maɗaukakin sarki bai ma ba su duniyar ba sa'ad da Allah ya halicci annabi Adam ya ce zai ba shi duniya ya zama shine khalifan Allah akan duniya sai mala'iku suka ce a ta ja'alu fiha dufi hawa fiha wa yasfiku dima ka sanya wanda zai je barna a duniya ba za ka ba mu ba wa nahnu nusabbihu bihamdik gashi mu muna yin addini fiye da kowa sai Allah ce ba zan ba ku duniya ba ni na san abin da ba ku sani ba wanda ya fi cancanta a bashi duniya shine wanda zai je addini a duniya ba ya je addini irin yadda ku kuke irin addinin lahira ba su mala'iku la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun tsarin Allah akan wannan duniyar shine irin yadda kaga dan adam yake yi haka dama Allah yake so ya ga duniya dan adam ya zo ya haɓaka ta dan adam ya zo ya kawo ci gaban da shi zai ji daɗin duniyar sauran mutanen da suke cikin duniyar su ma su ji daɗin ta da hannu da hannu aka haɗa aka gina wannan duniyar har ka ganta ta zama kamar haka shekara ɗari da suka wuce inda mutum yanzu za a tada shi ya zai kalli yadda Abuja take ba zai yarda cewa duniyar da da ya rayu a cikin ta bane waye gina ta dan adam ne wane da wane da wane suka hada hannu kuma dan adam din dai ne wannan shi yasa Allah ya ba wa dan adam duniya huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha shi Allah shi ya kage halittar ku daga ƙasa kuma sai ya ba ku duniya ya ce ku haɓaka ta inda mala'iku ne suka zo duniya da yadda Allah ya sauko da su haka zaka zo ka ga duniya tun zamanin annabi adam ba za ka ga komi ba ko bishiya ta bushe ba za a shuka wata ba kuma ba za a sare ko ɗaya ba za ta zama as virgin as it was Allah ba haka yake so ya ga duniya ba yana so ya ga an haɓaka akwai abubuwa a ƙarƙashin ƙasa yana so a ciro su akwai abubuwa a sama yana so a sauko da su akwai abubuwa a gefe da gefe yana so a matso da su sai a haɓaka sai a ji daɗin rayuwa sai zama ɗan adam yana samun daman wa hamalnahum fil barri wal bahr mala'ika baya da bukatar wannan to idan mutum bai cika wannan ba shi ba wayayyen musulmi ba ne duk wanda addini kaɗai ya sani bai san duniya ba ba wayayyen musulmi ba ne duk wanda duniya kaɗai ya sani bai san lahira ba ba wayayyen musulmi ba ne ina fata mun fahimta to ta yaya ake haɗa waɗannan abubuwa guda biyu wato addini da rayuwa su tafi tare kuma ba su ci karo ba Shi ne kamar haka ka zama wayayyen musulmin da za ka rinka ɗaukar addininka daga tushe akwai wayayyen akwai baƙauyen musulmi mai addini yana addinin ba baya ba amma shi baƙauye me yasa baya yin addini original Allah maɗaukakin sarki zai ce ga yadda addini yake ya karɓa amma ba zai yi shi original yanda Allah ya bayar ba sai ya jira sai wani ya shiga hannunsa ya gurɓata shi kuma ya karba a hannun wancan bayan Allah ya ce khudhu ma atainakum bi quwwa abinda muka ba ku karɓa shi ya karɓa kuma sai yana jira wani kuma ya gurɓata kafin ya san masa sauran shi ko Allah ya mai da mu bayi dukkanmu iri ɗaya ne a gabansa idan ya bamu mu karɓa kai tsaye daga gare shi ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min ya awliya qalilan ma tadhakkaru kuma Allah ya yi wahayi saboda ku dukkan mutane ne don haka in ya aiko ku karɓa fastamsik billadhi uhiya ilaik kayi riko da abin da aka yi maka wahayi innaka ala siratin mustaqim abin da nake nufi da wannan shine wayayyen musulmi shine wanda masadir ɗinsa na addini kai tsaye daga wurin Allah ne sai kuma daga wurin wanda Allah ne ya aiko shi duk wanda ba su ba shi allah da kansa a alƙur'ani annabinsa sallallahu alaihi wasallam wanda shine Allah ya aiko to in ba a wurin su ka karbi addini ba kai ba ƙauye ne